ya mai kun rike da kyau babbar wasa ta ranar sallah insha to ina yan Niger wanda suka ce za su hana yi wasan sallah wanda suka ce me ake cewa command hajj su ne in ya mai su ne yi in ya mai za su hana ayi wasa waye waye su yan ya mai ne sun san lungu da sako suna yana suka bari mito baban fele ya yi lansan message hmm? su a dogon jakawu dan sarki za su buga wasa kuma sun samu tarbo don duk wanda mitu baban fele ya tarbo nijira ya tarbo ya tarbo gama to shine ake gama muku duk wani kuwa ta yan tiktok ga kubar bar sauraron ta wallahi dan tiktok bai zo ya cika ka da surutun banza ka azawai gaskiya ce ke gama ko abin da ke gaije tabbata da kai da ni da shi duka ɗaya muke ba wani dai surucin tiktok ne labari na harkar nijar ko kuma abu an hana ko za a hana in bai taso daga hukuma ba duk wani surutu kare na sauraren shi ko baki ne wannan na banza da yuhi na banza da yuhi kuma ya ɗaya ne za ku sa mutane eh? kun zo kuna ta cewa za ku za ku hana ayi wasa za ku yi wane ne za ku yi wane ne eh? ga sunan wasa ga sunan island center kuma wasa buga ta zaɓe in Allah ta eh? ba haka nan bane ake son mai command rage kaman ci gaba ya zo komi ciki hankali ake shi da tsari eh mu ne a yan Nijar mu muka san waye mu yan Yamai ne kaza kaza sai fasa komi kaɗan kaɗan yake tahiya lokacin ka yi lokacin ka yayi in bai yi ba kuma kawai bai yi ba babu wanda ya isa a isa lokacin ka yi bai kai ba shine kawai ba mu sani mun ga wasa a nilan ta za a yi koyin ta za a yi Allah wa alam ba mu sani ba ga ta nan dai ayi ta. Jama'a birnin Yamai ku rike da kyau babbar wasa ta ranar sallah insha Allah a yau muna samdi wato ashirin da hudu azumi na ashirin da hudu nan da kwana shidda da rai da lahiya a sese oje Ado Gwanja tare da kawu ɗan sarki Asama wakili nan Nijar Mandula ɗan mitu da sauran 'yan wasa ranar sallah akwai kallo insha Allah a zo lahiya. Allah samu dace gaskiya naka shi ke ba da kai in ji bahaushe. Abin kunya baya karewa wasu mutanen wallahi da Allah ku duba mita baban fili yayin da yake kallon matasa ko ina hitowa muke muna ta nuna mu fa yanzu mun gaji da irin wannan renin wayan irin bakin da ake kawo mana su kwashi kuɗin mu su koma suna mana kallon garori banzaye wasu su daga cikin talakawan su suna zuwa suna ce mana ba mu da ko mawaka ko kuma a rinka mana gori alhalin mun san muna da mawaka yi hazaka masu kokari sosai fannin nishadi duk gasu nan wai ba za mu tsaya mu ɗauki 'yan gida ba Si mana abin da muke bukata wai sai an je an kwaso kuma kuna kallon yadda muke cewa ba ma so kai ma man dula wai duk da kokarin ka wai sai bi da shiriri ta wai kai ma wai sai ka zo ka dauka wai hoton ka ma kasa zaka aza shi kuma shahin ka fejin ka ina dalili ina dalili ku ta kaskanta kanku ku ta shawo mana reni in bid'a ta kama harkar nishadin ta kama dole sai an yi ta tunda rayuwa ta riga ta zama na ba a iya rayuwa dole sai an rinka abubuwan da ba su bane ba karan mu namu su yi mana ba ko ma ko ma menene su mana namu babu abin da ba su iya ba illa iyaka gudunmuwa ce kawai ba a basu wa ma mito baban fele wai ya hito wai wani bobo dan Allah matasa dan Allah matasa duk wanda yake cikin birnin ya mai dan Allah kan mu da goyon bayan tahiya wannan wurin kuma in ma mutum ya je ya nuna bambanci kar ya sake ya je wani liƙe-liƙen kuɗin shi ko ko ya bada kuɗin shi ya shiga ya kalli wani ɗan Najeriya wai da yake kan dandamalin wasa kaskancin banza da wuyi kawai mutane ba mu da aiki sai sai mai da kanmu baya kullun a zage mu yi mana waccan kalma yi mana waccan kalma duk mu mun riga mun san ba wata hujja da za a rinka kafa mana wai ana cewa wai jahilan cikin su ne ke rena mana wai ko suke kaskanta musu ce mana mayin wata jahilai karanta icen ta kaza kaza da kuma an taso sai a zo a ce mana yan Niger suna da kaza karanta icen ta da an buge mu aka kwashe mana yan kuɗaɗe aka koma kuma shikenan ana ana ana kallon mahamagawa duk wanda zai fito ya ci mutuncin babu uban da zai dauki mataki akai. ina dalili wallahi abin ita baban fili kai abun kunya nan wurina wallahi abun kunya ne wallahi kana kallon yanda matasa kowa yake nuna baya bukata mun gaji da wannan shiriri ta da shirman amma wai kai kai to kana wani bo bo bo sai sai sai oje hai wallahi naka shike ba da kai wallahi mu dai ba ma so ba ma bukata rayuwar tunda ta zama na cewa lalle sai an yi bid'ar to dan Allah mu ko bar mama namu su yi mana bid'ar sun fiye mana ko ba su iya ba balle alhamdulillah mutanen mu babu wani abin da ba su iya ba suna da kokari duk abin da ke cutar mu dama kullum mutanen mu ba sa yin gaba kenan kullum ba ma dogaro da namu sai dai a ce lalle sai an kwaso daga waje sai an kwaso daga waje kuma yan wajen nan kullum kallon ku suke gida za ba ku iya komi ba ba za ku taɓa iyawa ba sai su ne suka iya ta ya za a yi mu ci gaba ba ma ƙaunar kanmu kai Allah ya kyauta gaskiya gaskiya wallahi wannan abun kunya ne wallahi wallahi abun kunya ne mu ba wai muna son tashin tashina bane ko tashin hankali wallahi ya kamata ku halka in kuna so mu ci gaba da baya ku goyon baya wallahi ah. Allah ya sa mu dace Allah rufa mana asiri amma gaskiya gaskiya baka burge ba wallahi tunda kake baka ya ta a ah, a ah, ah, eh a wallahi eh. haka ne eh. mai yadda ake, mai yadda ake. mai. Ya. Eh, bane. Eh. <laughs> posso ganhar. Oh, minha mãe.